a cewar hukumar daga watan janairu zuwa wannan wata na maris mutane kusan dubu ɗari biyu da hamsin ne suka rasa muhallansu a jihohin borno da yobe da kuma jihar adamawa da yake karin haske jami'in hukumar mai kula da shiyar arewa maso gabas alhaji muhammad kanar ya ce a jihar borno lamarin ya rutsa da mutane fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a yayin da mutane fiye da miliyan ɗaya musamman ma mata da ƙananan yara da ma tsofaffi lamarin ya rutsa da su a jihar adamawa Haka nan a jihar yobe inda aka kashe ɗaliban kwaleji a buniya da rikicin fayaruza da mutane fiye da dubu ɗari bakwai da saba'in ita dai hukumar ta neman ta ce ta samu waɗannan alƙaluma ne Ba wani aikin haɗin gwiwa da ta gudanar tare da ƙungiyar ba da agaji ta red cross da ma hukumomin ba da agaji na jihohin da abin ya shafa binciken da hukumomin suka gudanar kuma ya nuna cewar a yanzu haka ma galibin mutane a yankin arewa maso gabashin najeriya ba sa iya cin abinci sau uku a rana to sai dai kuma jami'in hukumar ta neman muhammad kanar ya ce fa suna kokari wajen tallafa waɗanda rikicin boko haram ya shafa wato mutane da yawa sun rafisa gidan nasu za a ɗauka kamar a ce borno yobe adamawa ana da population na kamar yan uku da wani abu ko yanzu dai abin da muke muna kokarin muga ga kan cewa mun kai abin a duk guraren nan saboda gundugun da aka ce an kona to an kona da gidan bayan gidan kuma ka san abin da yake ciki dama baya wuce abinci da sutura da kuma abin da mutum yake dan tanadin to ai duka aka kona to gari in ba abinci da farko ya abinci za a bukata sannan na biyu za mu zo rehabilitation na gidajen nan da za a kokari a taimaka wa mutane su amma yanzu abin da ya dame mu abinci da aka rasa a cikin mutanen nan abin ya mana ya yawa da dole in ba abincin aka baya ba mutane ba za su dawo hayyacin su ba yanzu haka muna kokarin mu kai abincin mai jakana da cikin maiduguri akwai gun da muke so mu kai su. nan za mu tsallako gurin wajen adamawa nan a cikin adamawa za a hallau za a kai mincika da shuwa da hadda lasa da kuma akwai wani mahajjala can akwai gunda mutane suka tsallaka suka inda dai mutane suke suka taru to za mu yi kokari mu kan mun isar musu da abinci ta gurin to idan muka gama kuma za mu zo mu shiga rehabilitation wato a da mai da musu gidajensu ko gyara gyararrakin yi mutane a koma a sake zama to shi ma muna wannan kokarin to kamar wane wani matsaloli kuma kuke fuskanta yawwa muna muskantar matsaloli sosai wato aikin namu yana tafiya a hankali saboda rashin dama yanzu kaga wannan aikin da muke so mu ya kamata a ce a yanzu mun gama mun shiga ka da mutane cikin gidajensu da gyaransu to amma saboda yanin tsaro sai ka ga kan cewa abinda muke so mu je a cikin kwana ɗaya sai ya ɗauke mu sati sati biyu ba mu je ba ba mu samu mun tafi ba to wannan shine babban damuwar mu wallahi a halin yanzu jihohi uku a yankin arewa maso gabashin najeriya na fakar kashin dokar ta ɓaci amma kuma hakan bai kawo kashin zubar da jinin da ake yi ba ko da yake hankula sun fara kwantawa a wasu garuruwan da ke tsakanin jihar adamawa da borno wanda suka sha fama da hare-haren yan bindiga a baya komai ya daidaitu yanzu babu wani matsalar ballin ta ce ana wani fargaba ɗarɗar da ake ma ya kwanta yanzu to kamar ya jama'a suke gudanar da harkokinsu na yau da kullum eh yanda aka saba kullum da babu wani matsala kowa yana gudanar da aikinsa yadda aka saba. Eh to lamura gam alhamdulillah yanzu don jami'an tsaron suna dan shigowa sun ja dajin kuma suna dan kama mutane da daidai, jifa jifa haka. To kamar irin zaman da ake a wannan yankin yanzu ya ake ciki? A da sauki da yanzu ba wani zaman da ake da yake akwai jami'an tsaro da mutane dai sun samu kwanciyar hankali sai dai mutanen gudun hijira ne. da suka gudo daga izgiya da butukun har yanzu suna nan a gula din. Halin da jirgin jirgi dai abincin su da yake da masu za su je su kwashe kwanakin baya sai mutane suka zo suka kokona. Har yanzu suna cikin halin takaici gam don ba su samu eh, tallafin abinci duk wanda nima suka kawo har yanzu ba su sake samun abinci ba. Yanayin makarantu a wasu wurare inda abu ne shara za ka tada yara ba sa zuwa makarantun firamare sakamakon. Eh akwai wannan kuma ba don gaskiya yara da yawa iyayensu sun dan janye su daga makarantar eh, malaman ma suna fargaban zuwa kuma ana tashi wa makarantar ma da wuri ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya